jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma goma ga watan sha'aban goma ko hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da takwas ga watan Jun. miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 tashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba mu al'adance irin wannan lokacin mu karanta littafin bulugul maram <clears throat> amma yanzu muna cikin wani littafi ne da ake kira alwajiz fi fiqh sunna wal kitabil aziz ko muna cikin bayani dangane da haƙƙin ma'aurata jiya mun faru bayani dangane da haƙƙin mace akan mijinta mun yi abubuwa guda shidda ko haƙuƙuka guda shidda haƙƙi na farko da allah ya azama maza su ba matansu shine kyautata zamantakewa tsakaninsu da matansu kyautata zamantakewa ya ƙunshi ba ta abinci da ya mata sutura da tarbiyyantar da ita tarbiyya ta musulunci sannan kuma da rashin munana mata duk dai abin da yake kyakkyawan zamantakewa to ya shigo ciki shine haƙe na farko haƙe na biyu na mace akan mijinta shine shi hankuri akan cutar da zai haɗu da ita ta gefe ne shi dai bayan ya kame daga cuta mata sannan kuma shi hankuri akan cutar da za ta yi mai haƙe na uku shine wajibi ne miji ya kare mata ta yi daga duk abin da zai taɓa mutuncinta ko darajarta ko ɗaukakarta haƙƙi ne gare shi ya kare ta da gare shi haƙƙi na biyar shine ya karantar da ita abin da yake na lalura a san shi na al'amuran addini dole ne in yana da zarahi ya karantar da ita in baya da zarahi ya ɗauku mai karantar da ita in bai da ilimin karantar da ita kuma bai da zarahin ɗauku mai karantar da ita to dole ya mata izini ta tafi makaranta ta islamiyya inda za a karantar da ita Haƙe na biyar shine karatun nan da an kai kuma Haƙe ne ga miji ya ga cewa ya sa mata ta yi aiki da abin da ta karanto na addini ma'ana ya kange ta daga saba ma Allah da biyar dokokin Allah Haƙe na shidda shine haƙe ne gare shi ya mata izini in tana da bukatar fita asali Allah ya yi musu umarni su mata ya ce wa ƙarnafi buyuti kunna aiko ku tabbata cikin gidaddajenku kaga nan Allah ya umarci mata duka duk da yake ana magana ne da matan annabi amma sauran mata sun biyo bayansu sun shigo cikin wannan umarnin Allah ya umarci mata su zauna ɗakunansu kada su fita ina fatar kun fahimta to illa lura fita ta kama su fita wadda shari'a ta yadda da ita haƙƙi ne ya yi mata izini kai ya ce ba yadda ba ta zuwa ko nan da can wannan ya saba ma shari'a haƙƙi ne ya yi mata izini ta ta ganin uwayenta ta ta ziyara 'yan uwanta abokananta makwabtanta an haifu ne ko an yi mutuwa ne ko an yi aure ne duk dai abin da an na murna ko na kuka haƙƙi ne ya mata izini ta zo ta yi tarayya da su ga murna ko ta yi musu murna in kuma na bakin ciki ne ta yi musu jaje na fatar kun fahimta don haka waɗannan suna daga cikin haƙoƙokan mace akan miji nan mun ka tsaya ko to yau da yadda Allah za mu tashi haƙe na bakwai haƙƙi na bakwai daga cikin haƙoƙokan mace akan mijinta ya ce wa min haƙƙil mar'ati alal rajuli kuma daga cikin haƙƙin mace akan namiji wato haƙƙin mace akan mijinta kenan Allah ya fi sirraha kada ya watsa sirinta abin da yake na siri tsakani ne da ita kila abin da ya shafi kanta ka san ma'aurata in zama ya yi daɗi mace komi tana iya faɗa ma mijinta akwai wani abu siri ne nata kila ta kwashe saboda kyakkyawan zamantakewa ta faɗa ma mijin to ya sani amana ce bai halatta gare shi ya zo ya faɗa ma wani ko wasu ko ko abin da ya shafi mahaifanta ko ‘yan uwanta ko ko kila in ta auri wani miji Shi ne miji na biyu da ta aura kila ta faɗi wani abun da ya shafi wancan miji da ta fito da inda yake duka dai waɗannan ya sani cewa sirri ne amana ce in ya zo ya faɗi ashe mijinta da ta fito kaza ya kai ko kaza ne wannan ya ci amana ko ko ashe gidansu ga abin da ake yi ga yadda iyayenta suke ko ga yadda ƴan uwanta suke ya ci amana sirri ne haka ita ma abin da mijinta zai faɗa mata na sirri wanda ya shafe shi ko ya shafi mahaifansa ko ya shafi ‘yan uwansa ko wasu abokanan zamansa ko ko in yana da wata mata wadda ba ita ba ya faɗa mata wani abu da ya shafi waccan matar ko waɗancan matan to ita kuma ta sani siri ne mijinta ya faɗa mata in ta zo ta faɗi ita ma ta ci amana na fatar kun fahimta don haka ya ce daga cikin haƙƙin mace akan mijinta Allah ya fi haka da ya watsa sirinta wa Allah ya zukura aibaha kuma kada ya ambaci wani aibi nata in Allah ya kaddara ita matar tana da wani aibi haƙƙin mijin ne ya rufe wannan aibin da ya gani duk abin da dai a tsakanin ma'aurata jama'a siri ne baya halatta a zo a faɗi if domin huwal aminu alaiha shi miji amintacce ne a kanta da an ka ɗauko da an ka zo ɗauran aure mi an ka ce an ka ce ga amana na an baka don hakan ga miji amintacce ne akan mata saboda amincin tana iya faɗin duk wani abu da ya shafi sirrin ta ko na gidansu ta faɗa mishi ko wani na tare da ita to in ta faɗi ya sani amana ce ta bashi in ya ƙara ba gaba ya faɗi ya ci amana ina fatar kun fahimta wal mutalab kuma shi miji wanda an ka nema ne bi ra'ayatiha da kiyaye ta ita matar wa zawda anha da kuma kariya gare ta shari'a ta tanadi miji ya kare mata ta daga duk wani aibi daga duk wata nakasa daga duk wani abu da baya da kyau sannan kuma ya kare ta daga duk abin da ke iya cutar da ita ga rayuwarta ne ko ga mutuncinta ne ko ga addinin ta haƙƙi ne ga miji ya kare mata ta to kaga wanda an ka ce yayi kariya ya zo kuma yaushe ke bayyana aibi jama'a wani abu bai shiga ba yace wa min akhtaril asrari daga mafi khadarin asirai duka asrarul firashi asirin shimfiɗa daga mafi haɗarin asiri wanda bai kamata a watsa ba shine asirin abin da ke faruwa tsakanin miji da mata wurin kwanciya asiri na saduwa ina fatar kun fahimta yace walidha hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama min ta. saboda haka ne annabi ya tsoratar daga watsa ta abinda a tsakanin miji da matarsa kakka dai cikin abokananka kana cewa ai ga da kake wa matarka ko in kana kwanci da matarka ga da take yi ba wannan sirri ne ba a faɗi ita ma saboda wauta katta ta cikin abokananta mata ce ai ga yadda mijin take yi mata tallar mijinta ne take yi ga sauran mata yana yiwa kila da mijin take yi mata ita wata mace haka nan take son a yi mata amma mijinta bai yi jama'a ba ta samu waccan matar sun mijinta ba sai ta yi kokari wagga da ke faɗa ma sai ta kashe auren ta zo ta aure mijinki don ita ma ta ji abin da kike ji a yi mata abin da ake yi miki ke ga wata tallata mijin gare ta ke saboda wauta ina fatar kun fahimta yace wali za hazzara annabi sallallahu alaihi wasallam min idaata saboda haka annabi ya tsoratar daga watsa sirrin da a tsakanin miji da mata wannan kuma li hadith asma binti yazid saboda hadisan asma diyar yazid annaha kanat inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ita wannan sahabanyar asma'u diyar yazid ta kasance wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama war rijal wan nisa'u qu'udun alhali maza da mata suna zazzaune inda annabi kila lokacin nan ba a saukar da Aisha maki ba faqala an taru sahabbai maza da mata sun taru sun zauna inda annabi sai annabi ya ce la'alla rajulan zai yi wani mutum ya ƙulu ma ya fa'al bi ya faɗi abin da yake aikatawa da iyalansa wala allam ra'atan kuma zai yi wata mace tukhbiru ta ba da labari bi ma fa'alat da abin da ta aikata ma azauja tare da mijinta tambaya ce annabi ya jefa yana yiwuwa cikin ku akwai masu yin haka nan ko maza akwai masu haɗin abin da suke yi da iyalansu wurin kwanciya haka mata su ma akwai masu ba da labarin abin da take aikata da mijinta ita asma'u ɗiyar yazid marwaicin hadis ta ce fa a arammal qaum sai mutanen sun kai shiru A aramma ai sakatu wa shi ne a ramma. mutanen sun kai shiru ba wanda ya ce uffan ba wanda ya ce ƙala to menene shirinsu? alama kenan lalle suna yi don inda ba su yi annabi na jihu wannan tambayi suka ce a ah, wallahi annabi ba ba mu haka nan muka to sai sun kai shiru wata sabuwa faƙultu asma'u diyar yazid ita a hadisin sai ta ce sai ni ce i wallahi ya rasulallahi i wallahi ya manzon Allah ashe kalma i larabci ce hausawa sun ka aro i i wa rabbi <laughs> latub sunna, ba latub a sunna ba sinun ce. latub a sunna da zaran abin gan sinun ya fito to ka faɗi ba karanta da yawa ka ganci latub a sunna. Ya yasa sinun hmm? <laughs> ce sai mutanen sun kai shiru ni ni magana ita ta yi ta maza ita asma ɗiyar yazid ta ce i wallahi ya rasulallah i wallahi ya manzon Allah inna hunna layaf alna lalle su mata suna hakika suna aikatawa Wa'in nan laif aluna su ma maza suna aikata maza suna yi mata suna yi kowa yana faɗi abin da a tsakanin dan uwa ne Ƙala. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tafalu ku aikata haka nan ku bari fa inna ma zalika sani kawai wanca nan ka mutun ya faɗi abin da a tsakani ne da mata tai ko mace ta faɗi abin da a tsakaninta da mijinta mithlu shaytan kwatancin shaytan ne laqiya shaytanatan wanda ya haɗu da wata shaytani ya fi ɗariƙin ga hanya ha ya sadu da ita wannan su runa mutane suna kallo mutum ya faɗi abin da a tsakani ne na kwanciya da matatai ko mace ta faɗi abin da a tsakaninta da mijinta na kwanciya ga mata 'yan uwanta haka ne kamar shaidan ya haɗu da wata shaidaniya bisa titi sai ya hauta bisa titin nan ya sadu da ita ga mutane suna gita suna kallo Ya yi daidai ashe wannan na nuna mana haramun ne faɗin abin da a tsakanin ma'aurata haramun ne siri ne ina fatar kun fahimta don haka yana daga cikin haƙƙin matarka wannan kun ba sai tana matarka ba ƙaddara ko da ka sake ta in ka sake ta kila ita ce ba ta son ka an ka rabu kare jini biri jini ka ta kana kila tana da wani aibi ko abin ga. ai kaza ta kai ai kaza gare ta a haram ne ka kan bakin ka ya inganta wata rana abdullahi dan umar ya rabu da matarsa wani sahabi yana son ya neme ta da aure sai ya zo inda abdullahi bin umar don ya tambaye halayenta abdullahi dan umar matan nan da ka saki nake son ya aura me ka sani game da ita dan umar ya ce duk abin da zan faɗi game da ita yanzu giba ne ina fatar kun fahimta ya ki faɗin wani aibi da ya sani game da ita mun shi abin da yake so a faɗa mai wani aibi in tana da yace duk abin zan faɗi yanzu game da ita giba ne dan Umar ya ki faɗi kaga ashe wannan ya nuna koda kun rabu balle kuna tare ta ce kuma sabon Allah ne ya saba ma sunna mutum ya faɗi abin da tsakani ne da mata ta to mu koma baya cikin karatun yace wa min akhtaril asrar daga mafi hadarin asirai duka asrarul firashi asiran shimfiɗa wannan magana da malam ya kashi ya nuna mana ashe asirin ba wai ya keɓanta ga na saduwa kawai ba duk wata magana da matarka za ta faɗa ma wanda ya shafi sirinta ko sirin iyayenta ko sirin yan uwanta ko mijin da ta fito inda yake duk sun shigo cikin sirurrukan da haramun ne ka je ka faɗi ina fatar kun fahimta iyaka dai shi na saduwa shi ya fi haɗari amma duk sauran sirurruka sun shigo hakan ga ita ma mata ba wai sirrin da a tsakaninta da mijinta na saduwa kawai ba duk magana sirrin da ya faɗa mata wadda ta shafai ko ta shafi gidansu ko uwaye ne ko ƴan uwa ne ko abokanai ne ko wasu mata ne in yana aure da wasu mata shi ma duk sun shigo duk sirri ne haramun ne gare ta ita kuma ta zo ta faɗa ma wani ka san ba wayo gare su musamman mata in ta taru cikin abokai kuma don ta nuna wai ita mijin tana son ta sai ta faɗi yadda suke yi da mijin wawanya kina tallar mijinki ga wasu mata wata nan wata karo ta zo ta anshe miki miji don haka jama'a yanzu dai mun ji wannan ko wannan shine haƙƙin mata akan mu na bakwai dole mu tafi duk abin da mun ka sani game da su kila matarka tana da ƙaton cibi irin babban cibin nan wata ba gani tun tana yarinya ai an manta da tana da cibi ko tun yanzu ba mai ganin cibiyar ta sai kai to ai babban cibi gare ta a a a ne in ba da amanar Allah ba tana sakan ma jikinta haka ga cibiyar don haka duk abin da ka gani ko tana da wani katon tambo ga kwabri ai katon gyambo gare ta nan ga kwabrinta a asiri ne duk abin da ka gani na aibi ka bashi nan wannan tsakaninka da Allah ina fatar kun fahimta sai haƙƙi na takwas wa min haƙƙil mar'ati ala rajul kuma malam da yace daga haƙƙin mace akan mijinta an yastashira hafil umuri ya rinka shawarta ta ga al'amurra Allahu akbar ya rinka shawartar ta in zai yin wani abu sai ya kira ta hajjiya bismillah sai su zauna yarinyar nan ke ga ta isa sawa makaranta sun nika in kai ta makaranta wuce makaranta kika ba da shawara a kai ta ba shawara ba kenan sai ta ce a kai ta alheri sukul in alheri sukul ta yi wallahi alhamdu sai ka ce yayi in kana da observation kai ko ko kana da wani reservation game da ko objection game da kai ta alheri sai ka faɗi a'a ni gaskiya alheri bata kwanta min gare ba to don mi kai alhaji abba ka uh, kai ta alheri yace saboda alheri in don karatu suna karatu amma babu tarbiyya ina fatar kun fahimta jama'a karatu babu tarbiyya an yi karatun kwarai ai abu biyu ake so ga karatu ga karatu ga tarbiyya to suna karatu amma babu tarbiyya ya ce eh gaskiya ne wallahi babu tarbiyya to to to to to akai ta crescent blue crescent eh gaskiya blue crescent makaranta ce ta musulma kuma suna karatu amma ita ko ta yi nisa ki dibi dan nan lokacin zuwa blue crescent can mabiyar ta yi nisa ce eh, gaskiya ta yi nisa ina fatar kuma misali ne nika yi muku to ga darud da'awa makaranta ga ta darud da'a ce eh, to kaga darud da'awa ita makaranta ce ta ahlus sunna amma ita ko matsalar ta guda malaman raggaye ne akwai tarbiyya ta musulunci kan darud da suna karatu kuma akwai tarbiyya ta musulunci amma malaman mahiya raggaye ne da yawa kullum ka gitta kana iska musu bakin titi sun sha shige mai suna kallon motoci sun bayar suna wasa haka dai sai ku zauna dai a yi ta yi har dai a yi matsaya da kai da ita a kai ga makarantar da ka yadda da ita ta yadda da ita sai a ce a sa yarinyar wannan misali ne na baku <laughs> Eh? kaga sai ku zauna a yi matsaya har a kai ga ana na ala lalabin makarantun ne har a kai ga makarantar da ka gamsu da ita hajjiya ta ga sai a ɗauki yarinyar nan sai a kai shi kenan Do Allah ka mutunta ta ko baka mutunta ta ba ba kai ɗaya da haƙƙi ga yarinyar nan ba ita ta haife ta ita ma uwarta ce tana da haƙƙi amma ka zan sole administrator cikin gida duk abin da za ka yi hajiya ba ta kamai sheta ba kowa ba ba daidai ba ne ka jawo ta a rinka shawarta hajiya bismillah ta taho na amsa albashi ga suna amso eh, sun nika in ta in yi cefa ne ku saurara mana ku bar dariya ga albashi na na amso sun nika in yi cefa ne kayan abinci dami dami kika ba da shawara a sau ita dai shinkafa ba sai an ba da shawara ita jazamun ce ko shinkafa don haka sai ta ce to don Allah alhaji an ka sau shinka a gamo da doya ya ce to to yayi da dankalin turawa to ga doya me aka yi dankalin sai ce ba ganin doya ita da rana aka dafa ta a yi sakwara dankalin turawa ko breakfast ake yi da shi a soya a yi breakfast ya ce eh gaskiya ne to na jiya sannan a gamo da dan samobita don Allah ko da dai buhu biyu ko uku don Allah ka mutunta ta ko baka mutunta ta ba ka mutunta bisa ga ɗaya na kumur musayi ga suna an kawo shi kenan ita iyakar ta yadda huwa iyakar ta kuku don hakan ga daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai shawartar mata ya ku musulmi wannan kuma kakka damu a cewa wani mijin hajjiya ne ko mi bai yi sai ya shawarce ta a ba mijin hajjiya hake ba ahli sunna dai mutum ya shawarci mata ta ga al'amurra al'amurra to wannan sunna ce ta annabi sallallahu ba lalaci ba ne ina fatar kun fahimta shi ne ya ce wa min haƙƙin mar'ati allar rajul kuma daga haƙƙin mace akan mijinta an yastashira hafil umuri ya rinka shawarta ta ga al'amurra wala siyama balle dut allati ta khussuhuma al'amuran da na keɓance su da shi da ita abinda ya shafe ta wa huma da kuma 'ya'yansu ina fatar kun fahimta duk al'amuran da na shafe su da shi mijin da matar yanzu kamar abincin da za a ci ya shafe ta kobe tun da tana cikin ita za ta dafawa kuma tana cikin wanda za su ci ashe akwai bukata a tambaye ita mami take so ba abin da hake so kai ɗaya ba hajja mi kike so to yana son mai kuka dai a sagamo da sannan da da, kaɓewa, haka dai ina fatar kun fahimta to yace wannan kuma ba wai don tarin jaye ka ko kana tsoron ta ba ko ka zan mijin hajiya ba yace an bi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama domin koyi da mai gidan mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam faƙar kana yasta shirin nisa wa manzon Allah ya kasance yana shawartar matansa waya a bi ra'ayihin kuma ya riko da ra'ayinsu shawarar da sun ka bashi kuma ya amsa ya aiki da ita amma kun san shawara tana da ƙa'ida ko ba dole ne duk abin da mai shawara ya bayar a yi aiki da shi ba sai an ga dacewa ta yi kamar yadda Allah ya ce wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin iyaka dai abin da an ka nema ka bata shawara amma in ta bada shawara sai ka dibi menene ya zama masla sai ka yi aiki da shi ba dai ta san an sawo ta baga da makin making na gida baka zan sul administrator ba ai kaga ka mutunta ta Shi ne ya ce manzon Allah haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shawartar matansa waya a kudu bi na kuma yana riko da ra'ayinsu in sun ka bai shawara ta gamsar da shi kuma ya aiki da ita wa min zalika daga cikin shawarwarin da annabi ya ba mata sun ka bai shawara kuma ya aiki da ita ma kana minhu abin da ya kasance gare shi shi annabi yawmal hudaybiyah ranar da an kai sulhun hudaybiyah mun yi sulhu hudaybiya cikin kitabul magazi na sayyid bukhari ko na faraga min kitabati sulhu lokacin da annabi ya karisa a rubuta sulhu ba an yi sulhu ba ranar nan tsakanin mutanen makka da manzon Allah sulhun nan kuma sai an kasa sharuɗa sharuɗan nan ga zahiri akwai ƙwaruwa bayyananniya ga annabi da sauran sahabbai ƙwaruwa ta bayyana amma annabi ya ce a dogara ga Allah a kyale su a bi musu haka nan don dai kada a zubar da jini cikin garin makka kaga ashe wannan ya nuna yan an kace sulhu ko da an kware ka ka bar ma Allah Allah shi zai baka mafita kwaruwan nan da sahabbai ka gana an yi musu da annabi ya ce a dogara ga Allah Allah ko sai ya bada mafita sai kwaruwan nan ta zan ita ce sababi ya dauka musulmi da musulunci ina fatar kun fahimta ثم قال a بايا bayan an ربوتن rubutun takardar sulhu sai annabi ya dawo masahabbai nai yanzu an yi sulu an yarjejeniya tsakanin da kafiran makka ko wakilin su suhail har ya koma an yi kwafi biyu manzon Allah kwafi guda su mutane ma kwafi guda sai annabi ya ce ma sahabbansa ƙumu fanharu ku tashi ku soke tagoyenku sun mahaliku sannan ku aske ku. soke taguwa jama'a dayan aski alama ce ta me ta warware haramar da an kayo tun lokacin da an ka fito da madina da an ka zo zulhulaifa ba an tsaya an yi harama da umra ba dama sun taso ne da ƙudurin yin umra annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta shidda bayan hijira ya kwanta ya mafalkin ya ta yi umra da shi da sahabbansa ya faɗa mu sun kace to manzo Allah ka ce mafarkin annabawa wahayi ne don haka umarni ne Allah ke yi mana cewa mutum mai umra ce gaskiya ne sai an ka shirya an ka ce zulhulaifa nan miƙacin mutanen madina an ka yi harama da umra sun ka da sun ka kai hudaybiya nan bayan garin makka sai annabi ya ce masahabbai to mu tsaya nan mu yi sansani na san mutanen makka ba hankali ya ishe su ba mu shiga garin su taso muna da yaƙi alhali mu ba yaƙi mun ka zo yi ba a samu wani ya zo ya faɗa musu umra mun ka zo yi ibada mun ka zo yi ba yaƙi ba an kai matsaya ga sayyidina Usman dan Affan ya tafi abinda dai ya gudana ya gudana mun karanto game da sulhun biya ko to shi ne daga cikin sharuɗan da an kasa wurin sulhun sai ran makka sun ka sharɗanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yayi hijira daga annabi ya koma makka ya koma inda kafiran makka kafi eh, duk wanda ya baro kafiran makka yazo zo ya yi hijira ya zo inda annabi manzon Allah zai mai dan ran makka shi amma wanda a tare da manzon Allah in ya bar manzon Allah ya koma makka to su mutanen makka ba za su maido shi inda annabi ba annabi ce ya yadda sahabbai musamman su sayyidina Umar dan Khattab da masu zafin kai manzo Allah za mu yadda da wannan sharadi yace ba ku kyale su bu dogara ga Allah Allah zai bada mafita kaga ga zahiri akwai kwaruwa amma in bi haƙiƙanin al'amari ba wata kwaruwa mutumin manzon Allah da ya bar manzon Allah ya koma inda kafiran makka yi mi ya ridda me amfanin su bai da muna riddadde addinin ya ishe shi ya kyamace addini ya koma inda kafiran yan uwanai akwai wata hikima na su mai da muna shi babu shi kuma musulmi in dai musulmi ne mai imani in ya taho ko da mun kai shi inda kafiran maka Allah zai ba shi mafita kamar yadda kuma Allah ya ba su mafita ai su kafin ran saboda taimakon da Allah ya ba musulmi su zo daga baya sun kace ma annabi don Allah ya jaye wannan sharadin da kansu ina fatar kun fahimta don haka ya an ce sulhu kada haƙi sulhu in dai an ce sulhu kuma ko da ƙwaruwa ta bayyana dogara ga Allah Allah zai baka mafita muna roƙo Allah ya shirya da mu to shine sai annabi ya zo ya ce musu yanzu duk ba kowa na da harama da hajji ba kuma sun koro dabbobinsu waɗanda za su hadaya da su to shi kenan sai annabi bayan an kammala rubutun takardar sulhu sai annabi ya zo ya umarci sahabbai ya ce kowa ya tashi ya ya soke dabba ta ta hadaya sannan ya aske kansa alama kenan umra ta kare ba za mu shiga garin makka ba za mu koma gida fa wallahi marwayacin hadisi ya ce ina rantsuwa da Allah ma kama minhum rajulun ba mutum guda daga cikin sahabbai da ya tashi ya bi wannan umarnin na annabi hatta kala zalika har sai da annabi ya faɗi haka salasa maratin shudi uku sau uku nace mu ku tashi ku soke dabbobin ku na hadaya ku yi aski kowa ya kyale manzon Allah ya sake maimaita saboda abin bai daɗi ba jama'a hankali ya tashi ransu ya ɓaci game da don mima ba a bari a taimakan duk abin zai faru ya faru tunda Allah na tare da mu yan zafi su sai na Umar Umar ya ce inda Abubakar inda sai na Abubakar ya ce Abubakar ka taikawa manzon Allah magana ya za yadda da ga ka'ida waɗan ƙa'idojin da kafiran banza sun ka samu na ba bisa bisa gaskiya muke ba ya ce to don mi muka yarda da shi sannan shi ya ce mana yayi mafalki kun mafalkin annaba gaskiya ne sai abubakar ya ce mai haba umar ka sassauta mana ka kwantar da hankalinka da ya ce yi mafalkin mun yi umra ya ce maka bana ya ce abinci ya ci to yana yiwa baɗi ko wata shekara mu tafi ya ce da yi mafalki insha Allah ta'ala sai mun tafi Allahu akbar <laughs> ina fatar kun fahimta to shine dai marwayacin yace annabi ya ba su umarni hassa uku ba wanda ya bi umarnin annabi ma lam yaqum minhum ahad lokacin da mutum guda daga cikin sahabbai bai tashi ba dakhala ala ummi salama sai hankalin manzon Allah ya tashi wasu sahabbai sun yi mai tawaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ya shiga inda matarsa ummu salama radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta fa zakara laha maliki minan ya ambata mata abin da ya haɗu ga mutane yace ummu salma yau sahabai sun sun sun bace sun yi min tawaye na ba su sun kibe umarni na fa sai ummu salma ta ce ya nabiyallah menene ya kai mata shawara ya kai mata ina mafita un salma kaga shawarta ta ne yake yi ga al'amarin ma da ya shafi musulmi ita ma ba musulma bace abin ya shafe ta faƙala sai ta ce ya nabiyallahi ya annabin Allah a tuhibbu zalika kana son su bi wannan umarni naka ya ce i e. ta ce to wallahi annabi ko kai ka san waɗannan sharuɗan da ka ɗauka gaskiya tsakani da Allah akwai ƙwaruwa amma dai in kana son su bi umarnin sai ta bada da shawara ta ce ukhruj ka fita kawai wala tukallim ahadan minhum kakkawa ko mutum guda da cikin su magana kalimatan ko kalma guda kakkace ma kowa kala kakkace musu uffan hatta na harabu da naka hakka zo ka soke tagowayenka te ka soke tagowayenka wata da uwa halik aka sannan ka kira wanzamin kafa ya halik aka shi aske ma kanka te ka aikata practically ka ga abin da za su yi annabi ko sai karbi wannan shara ta ummu salma fakarja sai ya fito fallam yukallim ahadan minhum baiwa ko mutum guda da cikin su magana ba hatta fa Allah zalika har ya aikata hakan ga da ummu salma ta ce mai jama'a ya karbi shawara ta ko bai karba ba ya yi aiki da shawarar mace ko bai yi ba to bari mu ji za a samu alkhairi ko za a samu matsala fallan mara au zalika da sahabbai sun ka ga manzon Allah ya soke tagoyi ne na hadaya sannan ya aske kansa kamu sai sun ka tashi fa Haru su ma sun ka soke tagoyoyinsu waje alaba adon sashen su ya shiga ya haliku ba'adan yana wa sashe aski wanga wa dan uwa ne aski shi kuma ya mai aski hatta da ba'adon amma wurin askin nan fa sai da sashen su yayi kusa ya katulu ba'adan ya kashe sashe gamman saboda bakin ciki ci da rai abin bai yi musu daɗi ba amma dai makasudi da yanan manzon Allah ya ba mace shawara ko bai ba shi ba ta ba shi shawara ko ba ta ba shi ba? annabi yayi aiki da shawarar mace ko bai yi ba to bari mu jiya an to yanzu mu diba mu gani an samu mafita ko an cimma musiba an samu mafita don haka ga wannan shi dalili, kuma wannan hadisin yace imamul bukhari na fitar da shi hadisi ne sahihi imamul bukhari ya fitar da wannan kissar tabin da ya faru a hudaybiya don haka ga da wannan ne ya ce to yana daga cikin hakkin ma'aurata miji ya rinka shawartar mata ta ga al'amuran da na shafi al'amuran gida hajiya sun naka in canza mu gidan ga fasali ya kika ganin ya kika son ɗakin ki a mai sai ce Allah a roshe shi a yi min ciki da falo amma yanzu ya bar kallon gefe kaza sun nika eh, eh, eh, ben ga kofar ta kalli gefe kaga ka mutunta ta dai ya ce to insha Allah bari a kire me sun sai ya zo sai a yi ta ji daɗi ko bata ji daɗi ba amma ta zauna ba ta da sai cikin gida shi nan ga ta nan dai iyakar ta kuku iyaka kamar ta dafa don haka a rinka shawarta hajiya yau mi kika ba da shawara a dafa me ka son a dafa sai ta ce a sau mana kan akuya ko a sau mana kaji yau don Allah in akwai kuɗi in ta ga an yi albashi to mai gida kayan a kashe kuɗin a sau mana kaji yau mu ɗan haɗa miyan mu shikenan dai matukar dai abin ta bada shara ba sabon Allah ba ne kuma ka lura akwai masala gare shi kenan sai abi ba wai ya nuna ka zan mijin hajiya ba na fatar kun fahimta wanda an mijin hajiya shi ne wanda bai ba mata ne shawara ya zan sul shi ne mijin hajiya don shi mijin hajiya ba wanda ya kasa ba to ya kasa ga biyar sunnar manzon Allah akwai kasawa da ta wuce kasa ga biyar sunna ta haka shi mijin hajiya don ku rinka shawartar matan ku ya ku ahlus sunna Malam ya ce wa haka za ji Allah li rasulihi sallallahu alaihi kamar hakan ga dai Allah ya sanya ma manzonsa fi ra'ayi zawjihi ummu salma ga ra'ayin matarsa ummu salma ya sanya mai alkhairal alkathira alkhairi mai yawa an ka samu alkhairi ga wannan shawarar da ummu salma ta bayar khilafan lil amsalatil ja'ira wannan sabanin wasu misalai karkatattu azzalima na zalunci allati tanha an mushawaratin nisa eh, abin ga misalan da ke hani daga shawartar mata akwai wasu maganganu da ke nuna eh, wanda duka shawartar mata ta yi za a yi kaza kaza da sauransu kaga wannan hadisin wannan kisar ta faru ga manzo Allah ta karyata duk waɗannan maganganun wa tuhadhdhiru minha kuma misalan da ke tsoratarwa daga shawartar mata ka qaulihim bil amiya kaman maganganun su na gwaranci waɗanda ba larabci ba suke cewa mashuratul mar'ati shawartar mace in nafa'at in ta amfanar bi kharabi sanatan za a samu roshewa ta shekara guda in ka yi aiki da shawarar da matarka ta bayar in har shawarar ta yi amfani to za ka samu roshewa ta shekara guda wa in ma nafa'at in ma shawarar bata amfanar ba bi khirabil umri za ka samu roshewa ta tsawon rayuwa kaga wannan maganganu ne na hauka na jahiliya ƙarya ce suke yi mu annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu mu rinka shawartar matanmu ga al'amuran da na shafe mu don hakan ga jama'a kun ji wannan yana daga cikin haƙƙin mata abinda duk an ka tashi musamman wanda ya shafe ta da 'ya'ya don Allah a shawarce ta yarinyar nan mutane sun zo biɗa mallam muhammadu ɗan gidan mallam abubakar sannan da mallam umaru ɗan gidan mallam usmanu da mallam wani me kika gani hajiya sai ka zanna ku yi shawara wani dai ga hali ne wani ga hali ne wani dai ina kai ke wani shi an malami cikin su kuma ya hirke sunna ya zama yaron kirki wani sigari ya kasha wancan sigari ya kasha me oh, hannun ba ɗan shan sigari mata shi ko wancan dan karta ne kullum kana isko. mai dabban nan da aka karta suna zanne suna karta to waka ba dan karta mata kaga karta jama'a aikin alkhairi ce ba ki alkhairi bace da lido da what yau samari ba su da aiki illa su kila ba su karanta izziya ba ko mai izziya ya ce baya halatta a ga musulmi ga kowane aiki sai abin da yake ci gaba ne ga addinin sa ko ga duniyarsa jama'a wanda ya karta ko ya yi dara ko ya yi lido ko ya yi wot duk da abubuwan nan da suke kira wasanni akwai wani ci gaba da ya samu ga addinin sa akwai wani ci gaba ga duniyar sa A ke na wannan nuna mana waɗannan ayyuka ayyuka ne na haram yau abin ban mamaki har ƴan yan ƙanana waɗanda kowaye ba su da wasu iya karta ba sai ya gane su da nan cikin yan kwarkwada ga wata bayan gida na na yi wata rasu na ganin ga bisa hanya sun tare hanya cikin kwarkwada wai karta yan yara yan ƙanana fa manyan suna koya musu Allah mu daga kar ku diba musibbin da muke ciki yau lokaci ne da ya kamata mu dukufa ga istighfari ga laifuffukan mu ga ruwan sama an yi shuka shuka ko ina ta ƙone jama'a saboda rashin ruwa me ke kawo rashin ruwa laifuffuka saƙon Allah da muke aikatawa lokaci ne da ya kamata mu duƙufa ga tuba ga Allah ba magana tuba muka yi musamman yara samari yaro ya ta gida ne ya kwashi shinkafa ba bai ba da kuɗin cewa ne balle na itace Shi kenan ya taho maimakon ya ɗauki qur'ani ya karanta wai karta zai sai a taro eh, eh, eh, raba takardu a yakarta suna suna suna ƴaƴan shaidan ko ƙwallo. waɗannan duk wasanni ne jiya mun karanto annabi ya ce duk wasanni in bancin wasanni guda uku duk banna ne ko annabi ya kira su baɗil don hakan ga kartan nan ba wasa suke ke mutum mai wasa wasan mi wasan karta ko wasan lido ko wasan dara ko what wa'annan duk ba wasanni ba ne to annabi ya kira su baɗil duk haram ne don ku ji tsoron Allah ya ku matasa lidon da kuke yi da kartar da kuke yi da wat ɗin da kuke yi da ƙwallon da kuka yi tsakani da Allah ba su halatta ga shari'a maimakon su a tayi a ga tuba ga Allah a ɗauko Qur'ani a yi ta karatu ku shigo ga masallaci a karanci Qur'ani awa biyun da za ku wa kuna what inda kun ɓata su kuna karatun Qur'ani hijbi nawa ka karanta cikin awa biyu wani hijbi annabi ya ce lada goma kowane harafi wani harafi annabi ya ce lada goma harafi nawa a cikin hijibban nan kaddara ko da kowace awa guda hijibi guda za karantawa kaga awa biyu hijibi biyu harafi nawa a cikin hijibi biyu to sai kai multiplying by 10 sau goma kowane harafi guda lada goma lada nawa kenan ka samu sabanin in ka bata awa biyu kana what kuna mutane ku wacce-ku wace cikin shiya kuna shaɗannun yara don hakan ga ya kamata musulmi mu mai da hankali ya kamata mu ji tsoron Allah kuma mu san ciwon kanmu ku diba halin da wasu suke cike na yaƙi-yaƙi da talauci to mu bai iso gare mu ba shin jama'a mika kawo irin waɗannan musibbin Sabon Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathiran haka Allah tabaraka wa ta'ala yace cikin suratul shura duk abin da ya same ku na wata musiba ya same ku ne bima kasabat aydikum sababiyar abin da hannuwanku na aikata na sabon Allah don hakan ga duk musiba in tuntube kai shi yasa akwai wajen cikin magabata in tuntube ya sai istighfari ya sani tuntubin nan musiba ne ba abin da ya sa shi tuntubin nan illa wani sakon Allah da yayi shi yasa Allah ya sa ya tuntube to ku diba yadda ake kashe yan uwan mu jama'a yanzu akwai mai son irin abin da ke faruwa mai duguri da yobe da adama ya kawo garin su to ashe kamata yayi mu ci gaba da saba ma Allah ta iso garin mu ko ko kamata yayi mu ja da baya ga sabon Allah kamata yayi mu kama kan mu tayi tsaye ga istighfari to an yi na sune yan kartar na an yi na ana karta yan jima yan sallah a Allah Allahumma sur adamawa wa yobe mi Allah kai da magana dan karta idan Allah ka saurari magana dan karta Allah shi ya sauraron magana dan kai ne kana karta don ka zo ka ce Allah ya taimaki mutane adaba da min ruwan Allah da magana ka kada ba ko san ciwon kanka ba lokaci wa abinda adda daraja ka bata shiga wasannin banza wasannin haram ka bata shi wurin shurin kwallo kai na katon banza kaga kato daga jerin wando cinya ga hili wai kwallo zaina da yan takalmi na shiganta ka rike ga hannu kamar wanda ya sata an kore shi zai barin gari to haka ya kamata musulmi su ji tsoron Allah musamman matasa ga matasa nan sun tambaɗe muna kun ba a magana kuma bacin rai mafi yawan ɓannaci ɓannace kun ga da matasa kai gaban iyayensu su kai. uba ya hito rike da tasbiha ayin kiran sallah masallaci zai na ga ƴaƴa ne suna kartafa ya wuce da sallah to me amfanin sallah ka ga ɗayan kabari suna karta me amfanin sallah da kayo don hakan ga lokaci ya yi na mutane su san ciwon kansu ya ku jama'a ku ji tsoron Allah yan karta ku ja mana bala'i ga ƙasa ku ji tsoron Allah yan wat ka ku ja mana bala'i ga ƙasa ku ji tsoron Allah yan dara ka ku ja mana bala'i ga ƙasa ku ji tsoron Allah kada ku ja mana bala'i wa'annan wasannin da kuka ba a kansu Allah ya halicce ku ba Allah ya halicce ku ne domin ku bauta mishi baka ce min wat tana cikin bauta Allah baka cewa ka yi wat ka samu lada ka bauta ma Allah ko ka yi dara ka ce ka bauta ma Allah kowa ya san lido da wot da dara da karta waɗannan duk shegantakku ne kun ba mai yin su illa hijirarre bai tsoron Allah bai tsoron mutane bai kunya Allah bai kunyan mutane an waye gari yara gaban iyayen suka saba ma Allah ba ruwansu iyayen ba su da girma gare su su ma iyayen iyayen ba su da girma don duk wanda ya ga ne ga wani abin sabon Allah haƙƙi ne gare shi ya tsawace iyayen ba je mu karanto aya ba Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ƴaƴanka ba su cikin iyalanka Allah ya ce ku kare ku da iyalanku daga wuta wa qudu hannasu wal hijara wadda makamashinta abinda ake fura wutan nan da ita shine mutane kafirai da duwar watsu ka yadda duk uban da ya wuce ya bar ɗana yana karta kamar ya yadda Allah ya sa ɗana ya shi babu ruwa nai abin da ya nuna kenan haka shi ko duk yaron da ya aza karta ya gaba da gaba ya yadda Allah ya sa shi wutar ba annabi ya ce wasanni duk haram bane ya yi duk abin da aka yi mai a mai shi an ma'anar abin da hukai tun daga ƙur'anai yanan sun yi ƙura da ka ɓata lokacin ka ga yankarta ba ka zuwa ka ɓata lokacin karatun ƙur'ani don ku ji tsoron Allah ya ku matasa yankarta karta matasa 'yan lido matasa 'yan dara duk suna nan daba daba da kaga gungu ba hira, arziki ta aka yi ba karta ta aka yi karta matasa manya da matasa ƙanana har 'yan cingil waɗanda uwayensu ko gama yau su ba su yi ba sai ga wasu zanna wai karta ta su kai wasu iya karta amma da za ka bincike su da yawan su ba su iya karanta alkur'ani kuma 'ya'yan musulmi ne kuma wannan bai damun su bai damun uwayensu don haka lokaci ya yi na aji tsoron Allah ya ku jama'a ku ji tsoron Allah aikin alkhairi ya kamata a ce an ga mutum ciki ne ba aikin sharri ba da ƙarhin ka kazan da baka da aiki illa karta kazan dan karta sannan in za a bada misali mutum ya ɗau karta ya kawo gidansu in za a bada misali a ce kai na inda matasan nan ka taruwa suna karta ya nuna gidan kwarai ne gidan karta gidan kwarai ne don haka ya kamata ku ji tsoron Allah kuma ya kamata ku ji kunyar Allah sabon Allah in ma Allah ya jarabce ka da shi ɓoyewa ake yi amma mutum ya zo ya aza sabon Allah bisa titi wato bai tsoron Allah bai tsoron mutane bai kunyar Allah bai kunyar mutane kaga bushewa zuciyar ta yi yawa don haka bai kamata musulmi su bari zukatan su bushe su saba ma Allah ba wa'annan wasannin duka manzon Allah ya kira su haram don haka suna nan haram kuma yadda manzon Allah ya kira su ku ji tsoron Allah mu ya kai abin zabuci mu kenan ku ji tsoron Allah ku uwaye ku ji tsoron Allah in kun ga ƴaƴanku bisa ga wani abin sabon Allah ku zanka tsawatawa amana ce matanku da ƴaƴanku da Allah ya baku amana ce Allah ya baku haka kuma matasa ku ji tsoron Allah bai kamata ku zauna da kurciyar ku ba ku da aiki illa saba ma Allah da ku ba kamata ya kusan irin matasan sahabbai irin su Mus'ab ibn Umar irin su Anas dan Malik haka muka sun matasan musu zama amma sun koma yan karta me wace albarka a za a tsammani ga rayuwar matashi dan karta matashi ya kuma bai da aiki hitowar rana haɗu wata sai karta wani alheri za ka fata ga rayuwa ta yi babu wani alheri ga rayuwa ɗan karta don haka tsoron Allah karta ba ta da kyau karta haram ce to na mun ka aje sai haƙƙi na tara ko haƙƙi na tara da cikin haƙƙin mata akan maza yace wa min haƙƙil mar'ati alal rajuli kuma daga haƙƙin mace akan mijinta an a ilaiha shi dawo inda take ba'adal isha'i bayan sallar isha'i mu ba sharatan nan take kai kuyi yi kabbara ku ce Allahu akbar to mata ku saurara ku jiya kuma maza ku saurara ku jiya haƙƙi na tara da mallan ce, daga cikin haƙƙin mata akan mazansu an ka ce an yarja ilaiha shi alhaji haƙƙe ne ya dawo inda hajiya ba'adal isha'i bayan sallar isha'i mubasharatan nan take da ƙari sallar isha'i ka dawo gida duk abin da za ka yi ka yi shi da bakin fitowar rana zuwa sallar isha'i da an yi sallar isha'i wannan lokaci jama'a zuwa a shiga kwana lokacin wane ne lokacin hajiya ne don a ke kowa wanya bari to ya hita bari a yi sallar isha'i ya hita tun na 98 na faɗa ma mata ga tafsirin suratun nisa ko ce da an yi sallar isha'i lokacinsu ne ana sallar isha'i sa makulli ki kulle gida ki ɓoye makullin yana zuwa hita hajji adu Allah buɗe min gida ka ce ko ina baka zuwa ko ina baka zuwa lokaci na ne wannan don haka bayan da an yi sallar isha'i jama'a lokacin matan ku ne sai ka ga wani bai da lokacin eh, eh, eh, laƙa magari ka sai an yi isha'i in ya fita shi abba ya dawo wa sai karfe sha biyu ko karfe ɗaya ko karfe biyu na dare hatta ya kwana wagga ta san tana da miji sannan don Allah ya ɗebe mata takaicin namiji ta yi kwana ka dawo da gigin kwana duk wanda ka tasowa ya fara kwana ai bai tashi da daɗin rai ba sannan kana can me kake yi har sha biyun dare me kake yi waje ga abokai in fira kake yi da wasu abokan hira duk duniya faɗi wanda zaka hira Allah ya baka lada kamar matarka hira cikin ƙatta ga abokiyar hira nan wadda kallonta ɗaya ka yi hakan ga Allah zai rubuta ma lada in ka taɓa jikinta lada in ka sumbance ta lada in ka rungume ta lada in kun ka kwanta lada haka ita ma in ta kallace ka Allah ya rubuta mata lada in ta taɓa jikinta Allah ya bata lada ka koma cikin ƙatta mallan ƙatta suna warin balaga wai su abokan hirarka ka ban matarka ta yi wanka ta yi shafi-shafi ta sa turare amma ka bata daga irisai talabijin oh. eh? bayan kuma an hana kallon talabijin to kaga shi ka sa mata dole na dole su kallaci talabijin saboda ba ta da wanda za ta kallo ashe dole ta a kallon talabijin in an ka nuna alu ta ce la shi na wancan mai karkace hullacen to ka gani da a ce allon tana nan cikin gida tana kallon wani allo na cikin talabijin to amma ba ta ga da allo ga hannu don haka dole ta yi kallon allo na cikin talabijin yana bibbinniya to shi ne mallan ya ce yana daga hakkin mace a kan mijinta mijin ya dawo mata bayan sallar isha'i mu mubasharatan nan take da an yi sallar isha'i kar ya tsaya wata wata wa Allah ya sara kharijal manzil kuma kada ya yi hira wajen gida in firata ya tsaya nan cikin gida ne ya yi fira da hajiya amma kada ya tai wajen gida ya yi hira ila sa'atin muta'akhiratin min al-layl har zuwa sa'a ta karshe ta dare sa'a ta karshe wacce ce sa'a ta karshe ta dare sha biyun dare ina fatar kun fahimta ya zanna an yi sallar isha'i yana waje har sha biyun dare fa inna hadha yin haka nan fira wajen gida ya kashe dare bai inda mata ta yi yana hana ta bacci jama'a mace ta dai cikin gida ka batta ka koma cikin katta kana hira ka batta nan daga sai television tana iya kwana kaga yu'arriquha yana hana ta bacci wayuz ijha kuma yana firgitar da ita kallakan alayya saboda tsoro gare shi yana sa mata tsoro da firgita ita ɗaya cikin gida babu wani namiji tare da ita ga dare yayi koma ko da rana tsoro suke ji su da cikin gida balle da daddare ina fatar kun fahimta balle in tana da jinnu waɗanda annan suna mata hauka suna yi mata magana ta diba ta ga kowa ba dole hankalinta ya tashi kuma ga ta ita dai amma in tana nan wani jinnu na zuwa mata magana banza kama ke shi to tun da ya lura baka damu da ita ba shi ya yana son ta shikenan zai kwaso kaya ne shi ya harakoki ne ina fatar kun fahimta don ku yi kokari ya kuma aurata ku ba matan ku wannan haƙin in lam ta dubba fi sadar hal wasawisu mallan yace in har wasu wasi bai shiga cikin zuciyarta ba washu kuku da kuma shakkoki in dalar sahara in rashin baccin ya yi tsawata karar kuma ya maimaitu in ma an yi sa'a abin ya tsaya ga rashin bacci kawai da jin tsoro da firgici in ya zan shaidan bai sa mata wasu shakku da wasu wasi cikin zuciyarta ba jama'a wai ko hira da alhaji kai wai ko babu wata magana ciki wai ba inda wata ta yake ba shaidan na iya sa mata wannan wasu wasi ko bai sa mata kuma da zaran wannan wasu wasi ya shiga an samu matsala ko ba a samu ba wa ya jawo kai ka jawo da da ƙara isha ka da inda abin kan rungume abin kan shaidan na samun dama ya sa mata wasu wasi cewa kana inda wata ko kana wurin shan bakin mai Allah ya tsare na alhaji wa in ba kwanan gida ne yaka zuwa ba tunda an ce yanzu maza kwanan gida suka zuwa to in ba haka ba mika sa mutum ya kai karfe biyu baya gida ko ko kila in ba yana can tare da wasu yan yara matasa ba kaga wannan wasu shine mallan yace in lam dubba fi sadar hal wasawisu in har wasu wasi bai shiga cikin zuciyarta ba washukuku da shakku da shakkoki in dalar saharu in rashin baccin nata yayi tsawo ta samu tsawon lokaci kwana bai dauke ta ba jama'a mishi dan zai sa mata wasawasi da shakka wai ko wannan hira hira Allah da annabi ce ko alhaji kai ya kawo har yanzu kare biyu na dare bai dawo gida ba har sha biyun dare tiji bai koma inda iyali ne ba yana waje wata karrara kuma in ya zan abin ya maimaitu kayi yau kayi gobe kayi jibi continuously ina fatar kun fahimta bal malla ya ce a'aha min haqqil mar'ati alal rajul yana daga haƙƙin mace akan mutun akan akan miji Allah ya sahara baiti kada ya yi fira ko da cikin gidan ba'idan an hane sa gare ta ko cikin gidan fita batun wajen gida ko cikin gida baya halatta ga miji ya yi hira nesa gare ta kaddara akwai wani ɗaki can su fiya ka batta ɗakin ta tana can ita ɗaya daga sai ta ka koma wani ɗaki ka aza hira walau fi salatu hirar nan ko ko da cikin sallah yake ina fatar kun fahimta ka aza qiyamul layli ka batta nan hatta yu addiya haqa sai ya bata haƙƙinta kaga ashe kenan tana da bukatar ta yi hira da kai a tsaya a yi ba'a a yi masha'a ina fatar kun fahimta sannan kuma a raya sunnar manzon Allah a kwana farkon dare manzon Allah kamar yadda Aisha ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu awwalan layli wa yaqumu akhirahu annabi ya zan yana bacci farkon dare sai ya tashi karshen dare ya kiyamul layli sai a tai a kwanta kamar yadda Aisha ta bada labari ta ce manzon Allah yana bacci farkon dare ya tashi karshen dare in yayi qiyamul layli ya kare kafin bullowa alfijir in yana da bukata sai ya biya bukata ta ga mata ta ta wanka kafin alfijir ya bullo in bai da bukata kuma sai ya ci gaba da ambaton Allah har alfijir ya bullo a yarka atan alfijir sai a zo a sallar subahin to kai na ba hukuma ba sai sha biyun dare ko da kuma ta yi kwana ina wasa take ga wanda ke jin kwana ah kaga ka ci haƙƙinta don haka yana daga cikin haƙƙin matanku akan ku ya ku jama'a da yin sallar isha'i ka shige gida a rufe gida kuma in ba dalili na shari'a ba mai ƙarfi kamar kila ko gobara ta kama makwabtanka ko rashin lafiya ko dai wani dalili mai ƙari ko sallama bayan isha'i kakka fito ni ai yanzu mutum ya san yadda ya sallama min bayan isha'i bata lokaci ne gambuna dai bai karuwa balle ka karya ka shiga sannan in ka shekara kwankwasa ta ko ji ba ne ina fatar kun fahimta balle in fito don haka da ka sallama min bayan sallar a gara ma baka taho ba don ko hitowa ban yi to haka ya kamata wannan ita ce sunna <clears throat> ce wa min huna to a nan ne an karan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ala abdullahi bin amrin annabi ya musanta mu wani sahabinsa wanda ake kira abdullahi bin amr ibn al-as dula saharihi tsawon firar da yake yi wa zalihim ra'ati da kuma nisantar mata ta da yake yi na ba ku labarin abdullahi ibn amr ibn al-as je ko nace abdullahi ibn amr ibn al-as sahabi ne dan sahabi shi sahabi mahaifinsa amr ibn al-as sahabi sai mahaifi ne yayi mai aure ya auro mai budurwa na fatar kun fahimta yayyo mai amarya da yayyo mai amarya abdullahi ibn amr ibn al-as mutum ne mai kokarin ibada Kullum da rana azumin nafila yake yi kullun ba asibi ba lahadi ba hutu kullun cikin azumin nafila yake saboda neman lada kaga yana cikin matasan sahabbai abinda ya kamata matasa kaga abdullahi ibn amr shi hakkan kan mai annabi ke yi ga ibada ga matasa su ko kankan musu aka game da karta don Allah jama'a an yi ba hannun makahi ko ba mu ba hannun makahi da sahabbai ba don haka ku ji tsoron Allah ya ku matasa to shi ne kullum da rana azumin nafila yake yi da daddare kuma kiyamun laili dare duk sai ya sabki qur'ani cikin kiyamun laili. dare duk sai ya sabki qur'ani wurin sallar dare don haka ya bi amarya can tana can ita dai yana nan yana ta sallah da dare yana nan yana sallah bai san ka akwai sallar da aka yi tare da amarya ba ina fatar kun fahimta to shi ne lokaci lokaci mahaifinsa yana zuwa inda wannan sarakuwa tashi matar ɗansa ya tambaye ta yaya zaman ku yake da mijinki sai ta ce wallahi abdullahi kan ma dalla da shi mutum ne mai ƙoƙarin e, ibada kullum da ranar azumin nafila da daddare ƙiyamun laili karatun ƙur'an yake cikin ƙiyamun laili amma dai tun sadda na to bai taba kwari zane na ba kaga kwari zane kenan ya ce ta mi ta saduwa bai taɓa saduwa da ni ba kaga abin ita ma yana damunta ga amarya an kama ma kana can kana sallah don kai na sarkin sallah ba a tahowa ku yi jam'i da amarya ta koyi in kun ka yi sallah sannan ka te ka yi waccan sallah kai dai to shi ne da abin ya yi tsawo ga uban sai uban ya ta inda manzon Allah ya kai karar dan manzon Allah nawa Abdullahi a aure amma kullun zo ga abin da mata ta kace sai annabi ce zo min shi sai uban ya tura shi ya ce annabi na bi dakka To ban ya tura shi inda annabi da ya zo sai ya ce faɗa miya kake azumi ya ce kullun ya ce to ka bai azumi kullun annabi ya karanta sai yadda zai azumin nafila ya ce sannan to ya kake kiyamun laili ya ce kullun sai na sarki ƙur'ani ya ce ya yawa ka rinka sabke qur'ani kowane wata yace annabi ina iya da haka nan to ka sabshe ke shi kowane kwana 20 ina iya da haka nan ka sabke shi kowane kwana 15 ina iya da haka nan ka sabke shi kwana 10 har dai sun ka hado ga kwana uku to ka rinka sabke qur'ani kwana uku uku to cikin abin da annabi ya ce mai wa law sai annabi ya ce mai inna lizaujika alayka haqqan matarka tana da haƙƙi akan ka don haka ashe matanmu na da haƙƙi in dare yayi gare mu ko ba su da ba haƙƙin matarka ba ne kawai ka kawo mata abinci da abin sha kai mata sutura tana da haƙƙin ka biya mata bukatarta in ba haka ba mutum ce Allah ya raka ya sa shawa gare ta ko wa'adda haƙƙin ya ɗauke mata wannan shawar, kaya to ka ƙi baka sa ta cikin wani hali ba kana can kana sallah wasa ka sallah ga inda ya kamata ka yi sallah don haka ga kunjiya ya ku jama'a yana daga cikin haƙƙin matan da zaran an kai sallar isha'i to wannan lokaci na matarka ne wanda duk ya sallama ma sun ya kai ci ta kakka yadda ka ɗauki haƙƙin wani ka ba wani wani bai tashi tawowa ka yi hira wai sai an yi isha'i wai sanda ka tawa ko hira to da ka yi ka tambaye shi da hira da kai da hira da hajjiya wahi hira da hajjiya hira da kai don haka assalamu alaikum ko da yaka ahama kasa takalmin ka shige ka ba gambu garau ka rufe ta ta yanda hajiya koyi hira in an ka ƙare hira a tai a kwanta sai a kwanta farkon dare domin a tashi da wuri wuri yi kiyamun laili ka tashi ka tashe ta hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya taya cikin dare yayya nafila raka'a biyu ya yadda mata tai sun kai nafila raka'a biyu tare Allah zai rubuta su mm, da cikin azzakiruna Allah kathiran wadh masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah mata waɗanda cikin jerin gwanon mutanen da Allah ya ce ma addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima muna roƙo Allah shiryar da mu to sai haƙƙi na goma ya ce wa min haƙƙil mar'ati Allah rajul kuma yana daga haƙƙin mace akan mijinta an ya adila bayana hawa bayana ha shi adalci tsakaninta da kishiyarta in kana laha darra in in ta tana da kishiya in kana aure da fiye da mace guda haƙƙi ne ka yi mata adalci ya adilu huma zai yi adalci tsakanin su fit ta'ami ga abinci washarabi da abin sha wal libasi da sutura wasakani da wurin zama wal mabiti da da kwanciya fil firashi ga shimfiɗa waɗannan su an ka ne waɗannan abubuwan su an ka ne mai adalci tsakanin su wala yajuzu baya halatta an ya hifa ya yi zalunci fi shay'in min zalika cikin komai na waɗannan abubuwan da an ka ambata kowace ka bata gwargwadon ta sabanin yadda wasu malamai ke cewa wai eh, wadda adda arziki gidansu ka cishe ta gwargwadon wadata gidansu wadda ya talakawa ka bata abinci irin na talakawa wacce haka wannan magana hauka ce malaman fada kasan malamai karkashin sarakuna suke to su ne ka wannan fatawa don ɗaukaka 'ya'yan sarakuna akan wa'yan da ba su ba amma ƙur'ani kan ba haka ya ce ba bai ce a ba mace abinci da sutura da sauran abubuwa na rayuwa gwargwadon gidansu ba gwargwadon wadatar miji an ce liyun fi qadu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sai ya allahu Allah ba'da usrin yusra haka Allah ya ce don gwargwadon zarafinka an ka ce ka ba iyalinka abinci da sutura da duk abin da an ka ce ka ba su ba gwargwadon yanayin ka da gidansu ina fatar kun fahimta shi ne malam ya ce wala ya juzu baya halatta an ya hifa shi miji shi zalunci fi shay'in min zalika cikin komai na waɗannan abubuwan dole shi daidaita tsakanin mata ne. shi so na cikin zuciya Allah ya faɗa mana zuciya mallakar wane ne mallakar Allah ce Allah shi ke sa so ko rashin so to ko da Allah ya sa kafi son wata akan wata qur'ani yace to wannan so ya tsaya can cikin zuciya amma dai abubuwan da azzahiri sai ka yi adalci tsakaninsu. kamar yadda Allah tabaraka wata ta'ala yake cewa cikin suratul nisa'i yace wala tamilu kullal eh wallan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum sai yace fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafurar rahima walan yi ba za ku samu ikon an ta'adalu ku yi adalci na nisa tsakanin mata ba walau harasun ko da kun yi kwaɗayin yin adalcin wani irin adalci Allah ya ce har abada ba mu iya yi adalci na daidaita so yadda kake son Aisha haka hake son Hafsa ko kun yi ƙoƙarin yin haka na Allah ce ba ku iyawa in wani way or the other dole sai ka fi son wata cikin zuciyarka akan wata sannan shi kuma so da ƙi mafi yawa mace ita ka jawo makanta sun miji ko ƙin miji mutum ne a aure da mata biyu guda mai kula da tsafta guda ƙazama jama'a akwai da za a daidaita su guda mai son addini guda ba ruwanta da addini akwai yadda za a iya daidaita su in shi mai son addini ne haka dai guda tana kyautata mai guda babu ruwanta duk abin da ya mata daɗi ko yana neman mijin daɗi ko bai shi ta kai akwai yadda za a iya ɗauke su daidai kaga irin haka dai don haka a takaici kuma balle dai shi al'amarin zuciya mallaka ce ta ubangiji to shi ne Allah ya ce har abada ba za ku samu ikon daidaita tsakanin matanku ba yin adalci tsakanin matanku ba adalci na soyayya a ce yadda kake son wannan haka kake son wance ka daidaita su a dole ka zan cikin rayuka kafi son wata to sai Allah ce to kuda kun samu irin wannan kafi son wata bisa, bisa ga wata saboda wani dalili falata melo kada ku karkata kullal maili kowace irin karkata ga waccan da kuka so fatazaruha sai ku batta ita wadda ba ku so ko wadda an kafe wadda an fi sun wata bisa gare ta sai ku batta kalmu allaka kamar wadda an karatayar ita ba ta koma kamar banza kamar bola cikin gida ita ba mai miji ba kuma ba kakka ba kada ku yi haka nan ko da cikin zuciyarka ka fi son wata to a bar wannan soyayya cikin zuciya amma ga abin da za a bayyanarwa na zahiri ga sha'anin abinci da sutura da wurin kwana da kwanciya da kyautar da zaka su, da sauran abubuwa na kyautatawa wannan dole na a adalci ina fatar kun fahimta sai ya ce wala ya juzu baya halatta an ya hifa fi shay'in min zalaka miji ya yi zalunci ga wani abu na waɗanga abuwa da an kalisafa au ya jura ko ya yi zalunci wa ya zulima kuma shi zalunci duk ma'ana su da ya zalunci fa inna Allah harrama hada lalle Allah ya haramta wannan wani gida da zuwan ka za ka fahimci cewa akwai bora da mowa ga wadda ake so ga wadda ba a so wata ko abu bata isa ta amsa ga mijinta ba sai dai ta in tana son wani abu ta roƙi kishiyarta ta roƙan mata kaga wannan ai zaluncin ya fito ga fili da ita da 'ya'yanta ba kowa bane ina fatar kun fahimta yace fa inna Allah harrama hadha Allah ya haramtar da wannan wa qala an sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man kana lahum ra'atani duk wanda ya zan yana da mata biyu famal ida ila ihdahuma yakkarkata zuwa ga su dunal ukhra kuma bayan gudayya hitabatun gudat kowa ya san ƙiri-ƙiri yaka nuna fere-fere yaka nuna zalunci ga guda akan guda ko akan saura to annabi ce ja a yau malkiyamata zai zo ranar alkiyama wa shiƙuhu ɓarin jikin sama'ilun ya karkata ya ja shi zuwa wuta wannan hadisi imamu abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sun ka fitar da shi imamu albani cikin littafin sa irwa galil ya ce hadisi ne sahihi wannan hadisi hadisi ne ingantacce don a kun gani ya ku jama'a me ya hukuncin mutumin da ya karkata ga mata guda ya bar guda dan wuta annabi ya ce zai tashi gobe kiyama barin jiki na ya rube ya karkata sai ya jahi zuwa wuta dan wuta ne ashe ke da an ka karkata gare ki inda gaske kina so nayi kina son ku shiga aljanna tare to kakki yadda da ke ga ya karkata gare ki yana wa guda here ya rikice aka ji tsoron Allah ban yadda ba tun da ka bani abu kaza ita ma wance a bata don in baki yi haka nan ba to in hukunka te ke in ke bi Allah sai Allah ya ba wani dan aljanna ke shi hota an kai da shi ashe me amfanin sun da ya miki sun da ya miki ya jahi zuwa wuta don haka duk matar da ke sun mijinta to bai halatta gare ta ta inda bokaye wai a yi mata magani miji ya karkato gare ta ita ɗai sai ƴaƴanta a hita batun waccan ya nuna ba ki so ne sun hikai Allah ya sa shi wuta ina fatar kun fahimta shi yasa Allah ya ce in kun san ba ku iya adalci tsakanin mata tunda Allah ya wajabta yin adalci tsakanin su to in kun san ba ku iyawa to fa wahidatan ku tsaya ga mace guda aw ma malakat aymanuhum ko ma ku aure boya wanda haƙoƙokan ta bai kai yawan haƙoƙokan ɗaya ba amma duk wanda ya yi ƙarfin halin auren mace fiye da guda to dole ya ƙarfin halin yin adalci tsakaninsu in ko bai adalci ba ya sawo kai na lasin na shiga wuta Allah ya tsare mu daga wuta sai ya ce hadhihi hi huququn ya Allah rijal waɗannan su ne haƙuƙukan mata akan mazansu jama'a mun jiya guda nawa ya kawo guda goma menene na farko shine kyakkyawan zamantakewa kafin mu rufe kyakkyawan zamantakewa daga cikin haƙƙin mata akan maza kyakkyawan zamantakewa wanda kyakkyawan zamantakewa ya ƙunshi ciyar da ita yi mata sutura tarbiyyantar da ita na addini rashin muna na mata da duk dai abin da ake kidan ya na kyakkyawan zamantakewa na biyu shine hankuri ga barin cutar da ita da hankuri ga ɗaukar cutar da duk za ta yi mata kaddara Allah ya jarabci matarka da wani mugun hali wanda kai baka so Allah ce ka yi hankuri annabi ya ce ka yi hankuri dama halitta ce an halicce su karkatattu don haka ya hankuri ko wata za ka ɗaukowa babu matar da za ka ɗaukowa wadda a ɗari bisa ɗari su sitirat duk karkatattu ne in ji manzon Allah ashe kenan jama'a saki na ɗiba takaici ka saki ka auri wata ka saki karkatatta ka ɗauko wata karkatatta kuma to me an ka yi ba ai komi ba ka saki mace ka auri wata mace don ku baccewa aikin banza mace ta yi mace a'a ku ce aikin banza ka saki mace ka auri wata mace in dai ka sake ta to i zaman ka haka nan don duk wanda zaka dauko wa fa ita ma tana da karkata irin ta waccan ko mafiye da ta waccan ashe baka bata saki bai ɗiba takaici jama'a to abu na biyu shine hankuri ga cutawarta da miyagun halayenta abu na uku kiyaye ta daga kowane irin aibi duk abin da zai zama aibi gare ta ko ga ɗabi'unta ko ga rayuwarta ko ga mutuncinta ko ga addininta haƙƙi ne gare ka kai matsayinta na mijinta ka kare ta daga gare su abu na hudu wato karantar da ita addini dole ne yadda yake dole ka bata abinci da sutura haka yake dole kuma ka bata abin da zai kaga abinci me yake rayawa jikinta amma shi ko imani ruhinta yake rayawa to yadda take da bukatar abinci don jikinta ya rayu haka take da bukatar abinci don ruhinta ya rayu abincin ruhi kuma shine ilimi ina fatar kun fahimta bayan ka karantar da ita sannan abu na biyar dole kuma ka umarce ta tabi Allah in ka ga ta yi wani abu na saba ma Allah wanda an na fasikanci ta yafa gyale ko ta ta sutura wadda ta matse mata jiki tana suranta karairaya na jikinta haƙƙi ne kai mata tsawa lalle ta ta cire inda kawai yake halatta ta sa irin wannan in tana cikin gidan kai sai ita amma in fita za a yi unguwa kar ta sa irin wannan sutura in ta ce za tana wurin buki ki ce baki san ki hajiya baki san Allah ya haramta buki ba a sada zumunta da kice wallahi kare kike kai wazo da sada zumunta ba manzon Allah ba to matan manzon Allah sun taɓa buki ashe wanda duk yace buki sada zumunta ne yayi ƙarya ba sada zumunta bane raba zumunta ne inda kuka gano raba zumunta ne mafi yawan tsegungumma duk ina ake kulla su wurin buki duk wasu ƙananan maganganu wurin buki aka kullo su ashe ba sada zumunta bane rabu zumunta ne don haka bai halatta ga duk musulmi mai imani yawa mata ta izini ta wurin buki ko uwarta ko ta haihu balle ƙaunarta da uwa da ƙauna wai girma ga mutum to ko uwarta ta haihu kai ya bari ta wurin buki balle ƙaunarta sai haƙƙi na shidda yi mata izini ga ziyarar iyayenta da 'yan uwanta da abokan arziki da makwabta 'yan hali ya samu in tana sun fita kai mata izini ta fita kakka ce hakulle ta juddadun tana nan 24 hours cikin gida a'a sannan kuma hitan nan ba sai da daddare ko da rana makasudi dai ta rufe jikinta duka ta yi fita ta musulunci duk inda tana ta dawo haƙƙi na bakwai kada ya watsa sirrin ta barin watsa sirri sirri da na saduwa da sauran na zamantakewa duka an hana mutum ya faɗi sirrin matatai haƙƙi na takwas shawartar ta ga al'amurra duk al'amurra musamman waɗanda na shafe ku ko na shafe 'ya'ya yaron ga ya kamata a yaye shi hajiya haga shi ne ya kamata a yaye yaron ga lokaci ya ya kamata a yaye shi ko sai ka zanna da kai da ita ku yi shawara ba ka dai ka ce a yaye yaro a'a kada ka zan sol administrator don Allah ka zan ka jawo ta ana shawara da ita haƙƙi na tara dawowa gida bayan sallar isha'i da zaran an yi sallar isha'i da yau in ba ku sani ba ku sani da bakin sallar isha'i zuwa shiga kwana wannan lokacin matarka ne in kai yadda ka tahi wani wuri in halla lura ta wani wuri sai da izinin ta kai mata izini da rana an ce ka nemi izinin ta in za ka fita ba ta da wani haƙƙi da rana amma da an yi sallar isha'i lokacin ta ne don hakan ga da an yi sallar isha'i in dai mai da'a haƙƙi ga Allah da manzon Allah to ka dawo gida ka abin gan matarka ka ɗebe mata kewa haƙƙi na bakwai shine yin adalci tsakaninta da kishiyarta to eh haƙƙi na goma he yin adalci tsakaninta da kishiyarta waɗannan su ne haƙoƙokan da mallan ya kawo jama'a mun samu fa'ida ko ba mu samu ba sai ya ce hadihi hiya hukukun nisa ya alar rijal waɗannan su ne haƙuƙukan mata kan maza fa'ala man arada an yi isha sa'ida don haka ya tabbata akan duk mai sun ya rayu yana mai arziki an yi shi da shi yi gwargwadon ƙoƙari ne shi yi ƙoƙari fil ƙiyami bai haga tsayawa da waɗannan haƙuƙukan li ta ga matarsa duk mai sun ya rayu rayuwa yana mai arziki arziki na lahira ba arzikin duniya ba irin nan duk mai sun ya rayu rayuwa ta arziki arziki na lahira to wajibi ne ne shi kokari ga tsayuwa gaba mata ta nan haƙoƙokan wa ala zaujati ya tabbata akan matar ita ma an ta gudda tarfaha ta runtsa idanunta gadda tarfi runtsa idanu kamar yadda wani mawaƙi ke cewa yana zagin wani mutum ya ce fa gudda tarfa innaka min numairin fa ma ka aban balagta wala ba ina fatar kun fahimta Allah shi ko yana cikin eh, suratun ya ce wa kullil muminati ya gadurna min absarihinna kaga gaddu rutsewa a tarfa idanu Ya ce wa Allah zaujati ya tabbata akan matar ita kuma an ta gudda tarfaha ta runtse idanunta an ta kasiri zauji har daga kasawar mijinta yanzu ba kun ji haƙoƙokan ku ba to kaga yanzu abin zata cewa duk waɗannan haƙoƙokan wallahi na ji bello ya ba ya karanta littafi kuma ya karanta ayoyi da hadisai abu kaza na ne to kada ki mance mijinki mutum ne mutum kuma duka yadda hausa sun kace ɗan tara ne bai kai goma ba kamala ta koru ga kowa illa ubangijin halitta shi ɗaya ya kammala ko ba mutumin da ya kammala jama'a don haka yana yiwuwa mutum ya san da wannan haƙƙin ya san haƙƙin ki ne amma saboda ajizanci na bil'adama ya zan ya kasa baki wani daga cikin waɗannan haƙoƙokan to shine mallan ya ce yana ba matar shawara ita mata runtse idanunta an ta kasir zaujaha daga kasawan mijinta in kasara fi haƙƙiha ya in ya kasa in ya taƙaita ga haƙƙinta kila cikin haƙoƙukan nan akwai wanda baya bata to don Allah kada ta tadda bala'i a'a ai kota sai ta yi hankuri wa Allah qabila taqsira kuma mallan na ba mata shawara na ba mace shawara mai waɗannan haƙoƙokan cewa kada ta fuskanci kasawan mijinta bi mislihi da irinta ba mijinta ya kasa gabata wasu haƙoƙoka ba to ita ko haƙuƙuka ne da Allah ya aza a kanta kar ta an ka ta ai ko kai ba Allah ci ka sai min sabulu ba amma ga ni ka sai min kai na sabulu wanka da na wanki a'a ba ya ka sai miki sabulu ba saboda talauci to wannan kai ya sake ku wani haƙƙi na shi ki bashi i ƙoƙari don haƙuƙuka ne da Allah ya aza miki ki bashi kakke damu da ki da ya kasa baki bal a'aha tashtahida fil qiyam bima alaiha ta yi ƙoƙari ga tsayuwa da abin da yake akan ta na haƙoƙuka lahu gare shi mijin haƙoƙuka ne tunda Allah ya faɗi ya ce walahunna mithlul ladhi bilma a rufi wallin rijal na daraja su mata suna da haƙoƙuka kwatancin haƙuƙukan da yake akan su da alkhairi ashe kenan maza suna da haƙoƙuka akan mata kamar yadda mata suke da haƙoƙuka akan maza to kila ke wani da cikin haƙoƙukan ki ya kasa baki sai ki ce a ah, to ai ni ma haƙe na shi kaza ni ma ba zan yi ba tunda ya kasa yi min abu kaza malla ya ce kake haka nan ina fatar kun fahimta to in an yi hakan ga kina kokarin ba mijinki haƙe ne duka sannan ke ko naki inda ya dan kasa ki yafe mishi ki runce ido runce ido ya ce ta kau da kai ki kau da kai ki kamar baki gani ba ki yafe mai kuma kake ce na baka da Allah Allah shi isan min Allah shi min baka isa jahilan banza ya isa miki gawa ga shi mijin to bari mai addu'a ya mutu yau ya bakke da marayu ki zanka zuwa tanki kina da hawan masara kina sai su ki cishe su duk wanda ya ce Allah ya san me yake nufi Allah ya saukar da wata musiba akan wannan da ya zalunta ko shi ma'ana Allah shi isan men don haka jahilci ne mace tawa mijinta Allah ya isa abinda an ka ce ba dai ke san ya kasa wani wuri ba to ki yafe mishi shi ma ba akwai wasu abubuwa na ke ma da eh, ka abin gaba yan sace sacin kuɗin cefannin da naira 20 naira 100 ka ragewa ki yafe miki an kai ko tsakanin ku da Allah in an kai sauran naira 100 eh, tana mai da mace mai gida ga kin yin kuɗin cefa naira 120 sun ka rage tsakanin da Allah tana mai suwa to haƙƙinta ne ko nashi don haka ki yafe mai naki ke ma yafe miki nashi da ke ci shi wannan shi azamantakewa dama zaman duniya cuɗe ni in cuɗe kenan amma mijinki da Allah shi isan min na baka da Allah Allah shi min baka isa ka sa ka buge mata baki ko da ki an hana bugu ko musamman ga fuska <laughs> Malla amin daura ka ce ka kada mai haurun gaba <laughs> to sai ya ce bal a'aha tashtahi da za ta yi kokari ita mace fil qiyami ga tsayuwa bi ma Allah ya da abin da yake akan ta lahu gare shi haƙoƙoka ne da gare ta yi gwargwado kokarin ta ta bashi nata da ya kasa sai ta yafe mai wa bi zalika tastaqirul buyut da yin hakan ga gidaje ke tabbata to yan an kai haka na an yi maganin shedan da ka sa a yi saki jama'a mata ta yi gwargwadon kokarin ta gaba miji haƙƙi ne shi ko miji ya yi gwargwadon kokari ne gaba mata ta yi haƙƙinta inda ma ya kasa ita kuma ta yafe mishi ta ce ta yafe shi ma nashi ya ce ya yafe mata jama'a akwai rikici babu rikici amma a ce in tuntuɓe ta yi sai ka yi mata faɗa sai ka ci mutuncinta kai kuma in abu kaza ta kasa ita ko ta ce Allah ya isa ina zama ka yi haka nan yace wa bi zalika tastaqirul buyut da haka ne gidajen musulmi ke tabbata wata hana ul'usaru kuma iyalai ke yin murna na aka samun murna da su uwayen da 'ya'yansu da uwayensu da 'yan uwansu kowa cikin murna aure yayi kyawu an zauna lafiya muna roƙon Allah ya shirya da mu to jama'a kun ji akwai lokaci koko minti guda Allah ya sa muna albarka garai don haka jama'a mun karanta haƙoƙokan mata kun jiya ko ba ku jiya ba Allah ka shaida na faɗa musu Allah ka shaida na faɗa musu sun jiya haƙuƙukan mata wanda ya mata ta yi ta ya tsira wanda bai bata ba ya sani akwai shari'a tsakani ne ta gobe kiyama in ta yafe mai ba Allah tabaraka wata'ala don don ikon ka Allah ka taimaka mana ga saukar da waɗannan haƙuƙukan da ka azamuna abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe ya shafe cikin zukatanmu yan Allah ya kai muna rai jibi in sha Allah ta'ala in muna raye sai mu tashi haƙƙun rajul alal mar'ata haƙƙin miji shi ku akan matar saboda mace tana da rauni sai an ka fara da ita yanzu dai kahin jibi kowa ji haƙƙin mata ne ga su guda goma goman gaba su ɗaya bane amma dai shi malam mai alwajiz su ya samu ikon kawowa muna roƙo Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya gafarta mai saura ku ku bincike cikin sauran littafai. in Allah ya kai mana rai jibi sai mu tashi haƙƙin mu muko akan su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika